Bismillahirrahmanirrahim. Nufin Allah, babi na tara. Shi ma Auwalu hakimi sallamar sayayi, ya ce ya koma ɗakin baƙi, ya jira shi a can, don ba su damar tattaunawa da gwaggon Kaduna da inna Mairo. Gwaggon Kaduna dukkan jikinta a sanye yake lokacin da hakimi ya buɗe zaman da addu'a, tare da farawa da yi musu nasiha mai ratsa zuciya. Ya dubi ɓangaren inna Mairo kanta ƙasa ya ce Mairo, ina so ki baiwa gwaggo haƙuri akan yadda kika yi zuciya da su kika yanke zumuntar da ke tsakaninki da 'yan uwanki ta hanyar daina bibiyar su da kawo musu ziyara inna mai ta dago manyan idanuwanta ta saci duban gwaggo tana mai farawa da faɗin ki gafarce ni gwaggo tabbas na yi kuskure kuma daga bisani abin yana damuna domin na kasa cire ƙawazucin 'yan uwana a cikin zuciyata ina roƙo ki yafe mini akan dukkanin abin da kike zaton da gangan na yi miki gwaggo wallahi dukkanin abin da ya faru bisa kudurar ubangiji ban ki don ya kasance jinin ki ba sai don haka Allah ya nufa ba shi ne zai zamo miji a gare ni ba sannan ba laifin baban najima bane shi ma domin shi kansa abba ne ya kira shi ya ce ya bashi aure na ki yafe mana gwaggo ki sassauta mini irin kiyayyar da kike mini ko zan samu sassauci cikin rayuwata inna mai ro ta kasa kaiwa inda take so ta kai a kalamanta dalilin kukan da ya tawo mata kai tsaye yana ta ƙarasa kalamanta da ta faro Goggo da dukkanin jikinta ya gama sanyi, ta dago ido ta aza akan kan mairo, tana jin wani irin abu mai kama da nadama na ratsa zuciyarta. Murya can ƙasa ta soma da faɗin, mairo ki gafarce ni, tabbas ban yi miki adalci ba, ban kuma yi wa kaina ba, domin na kasa cika wasiyar malam a kanki. Na biye wa son zuciyata ne kawai wajen raba zumunci da 'yan uwantaka. Alhali na fi kowa sanin, kin fi kowa buƙatar mu, cikin rayuwarki domin mu kaɗai ne tilashinki na yi nadama mai ro tun daga sanda na fara wasu irin mafarkai da mahaifinku komai ya wuce mai ranmu kamar yadda nake fata zaki yafe mini don ni ce mai laifi ba ma yan uwanki ba saboda ni ce na yi miki katanga da su na kuma hana ki ci gaba da mu don na san tabbas da kin ci gaba da zuwa gare mu zuciyar kabiru dole ta amshe ki ya kuma cika wasiyar mahaifinku ya kula da ke ba sai na tsaya tona tona ba mai ro ki yi mana afuwa ki manta baya mu fuskanci gaba don gyara abin da ya rushe Gwaggo ta kai ƙarshen magana tana duban hakimi da inna mairo wacce ke kuka da hawaye. Ta ci gaba da roƙon inna gafara abin da ta aikata mata na ƙiyayya a baya tare da basu labarin irin mafarkan da take yi da abba da inna mairam. Hakimi ya ɗaura da yi wa gwaggo nasiha akan illar abin da ta aikata na son raba zumunci da nesanta tsakanin 'yan uwan juna wanda hakan babban kuskure ne wanda shari'a ta yi tar da masu aikata shi sannan aka yi musu albishir da azaba mai tsanani idan suka mutu akan turban aikata irin abin da ta aikata ɗin gwaggwa hawaye kawai take sharewa dukkanin nasihun hakimi na ratsa zuciyarta tare da kassara gabban jikinta lokacin da ya kammala nasiharsa tare da sanar da gwaggo bukatarsa na san ta rungumi inna mairo tamkar 'yar cikinta sai ya rufe addu'ar da Allah ya haɗa kawunan su Inna Mairo da ‘yan uwanta. Gogo ta share hawaye tana duban sashin da Inna Mairo take ta fara da faɗin, insha Allah, na ɗauki nasiha da shawarwarinka hakimi, sannan ina baka tabbacin daga yau komai zai sauya, don ba zan so na mutu da haƙƙin ci gaba da ƙuntata rayuwar Mairo ta hanyar rashin kyautatawa ba. Kamar yadda Allah bai bani ‘ya mace ba, ina so a yanzu na riƙe ta a matsayin ita ce makwafin ‘ya macen da ban samu ba. Ta ɗan dakata kaɗan tana duban yadda Inna ke share hawaye ta ci gaba da cewa ki yi haƙuri mai ro ban baki wannan matsayin a lokacin da ya dace ba sai a lokacin da tsufa ya fara kama ni lokacin da hakan ba lallai ne ya yi miki daɗi a zuci ya kuma wanke bakin cikin da na cusawa rayuwarki ba sai dai ko ma yaya ne ina so ki amshi wannan sabon matsayin don bani ikon kyautata rayuwarki da ta najima ko yaya ne ta dakata tana duban yadda inna ro ke faman gyaɗa kai hawaye na zarya akan fuskarta Da kyar ta iya fisgo kalaman bakinta, ta ce, Na baki dama gwaggo, sannan ina godiya da sabon matsayin da kika bani. Allah ya bani ikon yi miki irin biyayyar da su yake miki ko mananinka. Allah ya ci abba da malam ya sa suna cikin aljanna maɗaukakiya Allah kuma ya haskaka makwancinsu tabbas da suna raye da yau sun yi alfahari da zuwan wannan rana da suka sha kwaɗaita mini za ta zo gare ni. Amma gashi ranar ta zo a lokacin da ƙasa ya jima da rufe idanuwansu Ina mai ro kuka ya kwace mata, ta karasa karasa kalamanta. Ta dinga kukan sosai, na tsananin zafin rashin su abba da malam Mahamuda da ta yi. Goggo da hakimi jikinsu ya sake yin sanyi. Tausayin inna mai ro ya dinga kasar zuciyar goggo matuƙa da gaske. Suka haɗa baki da hakimi wajen rarrashin inna mai ro da kalamai na kwantar da hankali. Har suka samu ta da kukan da take yi din Goggo ta daga wayarta a karo na biyu. Ta kira layin Alhaji Kabiru Dukku don jin ko ya kusa karasowa gidan saboda da suka yi waya da farko ya shaida mata cewa ba zai jima ba zai karaso gida daga wajen ɗaura auren da ya halatta a nan cikin garin Kaduna. Ta ajiye wayar lokacin da ya bata tabbacin yana dab da karasowa gidan nasa. Daga can bangaren Hajiya Zainab kuwa tasa Najima ta yi da hira tana tambayar ta akan abin da ya shafi karatunta. Najima ta ɗan saki jiki da ita tana ba ta amsa a takaice. Gefe guda kuma Gaba ɗaya ta shagala a kallon tsaruwar falon hajiya Zainab ɗin. A cikin zuciyarta take kissima su ko wani irin dukiya suke da shi haka domin a falon kaɗai aka bar ka zaka san cewa ba ƙananan dukiya aka kashe ba. Kyakkyawar budurwa mai shekaru sha bakwai zuwa sha takwas ce ta fito daga wani korido. Ta sauke idanuwanta akan mominsu da baƙuwar fuskar da ta gani tare da momin. Sannu a hankali ta ci gaba da ratsowa zuwa cikin falon idanuwanta kyam akan Black Beauty Face ɗin Najima. Najima ita ma idanuwanta ne kai kan kyakkyawar farar budurwar da ke tunkaro inda suke zaune. Sai ta samu kanta da kasa ɗauke idanuwanta daga kan budurwar domin gani ta yi suna satan kamanni da innarta. Sai dai kawai wannan ɗin a yanzu ta fi na fari da kuma dogon hanci amma hatta yanayin tafiyar su iri ɗaya ne da na inna mairo. Budurwar ta ƙaraso cikin falon tare da samun waje kusa da hajiya Zainab ta zauna tana faɗin mami sanne da hutawa ba kuwa muka yi ne? Momi, Hajiya Zainab sai ta dubi ‘yarta da murmushi a kan fuskarta, ta ba ta amsa da cewa, Nasrin wannan ba baƙuwa ba ce, shi suya sista ita ce na jimar da na taɓa baki labarinta, na ce dota ɗin gwaggonku, mai ro da suke zama a ƙauyen giwa, kintuna Wacce aka kira da suna nasirin ta yi saurin gyada kai tana duban na jima sosai, ta ce wow, she's very black beauty mom, amma sunanta kuma ya dace da kyawunta. Nice to meet you sis, Ta kai ƙarshen magana tana sake ƙure kallonta kan Najima, wacce ta sakar wa Nasirin murmushi ita ma. Cikin sanyin muryarta kuma ta ce, Nice to meet you too sis. Thank you. Ba Najima ba hatta momi ta yi mamakin yadda Najima ta yi wa Nasirin magana da harshen Turanci. Don sun yi zaton koda tana ji ba lallai ta iya mai da martanin magana da yaren ba. Duba da cewa a ƙauye ta tashi, koda a ce ta yi karatu ba lallai ta iya Turanci ko ta ji sosai ba, saboda yadda ake faɗin lalacewar makarantun gwamnati, karkara da babu wasu ƙwararrun malamai. Cikin tsananin farin ciki momi ta dubi na jima tana faɗin beri good ashe dai makarantun kankara ma na ƙoƙari wajen koyar da ku harshen English. Da alamu idan kika sake samun wanda zai koyar da ke harshen ba ƙaramin ƙwarewa zaki wajen iya speaking da shi ba. A kunyace na jima ta jinjina kai tana faɗin na gode momi ta faɗi sunan yadda ta ji Nasirin ta kira Zainab ɗin da shi Nasirin ta dubi Najima tana jin ƙaunarta na kama zuciyarta. Cikin muryarta mai cike da iya yi irin na 'yan boko take tambayar Najima inda ta tsaya da karatunta. Najima ta sanar da ita cewa iyakar ta sakandare su ce kawai. Shi ma ba a garin giwa suka yi ba, a wata makarantar 'yar mata ne da ke garin Basawa. Cikin nutsuwa da sakin fuska, Nasirin da Momi suka dinga jan Najima da hira don ta ɗan sake da su. Momi ta sanya an kawo mata tarin snacks da dambun nama an ta sa mata a gaba Ga kuma lemuka kala har biyu na gwangwani an ajiye mata. A kan kunnuwanta kuma momin ta baiwa mai aikin ta umarnin kai wasu inna su ma snack da dambun nama. Haka kawai sai na jima ta jima ta ta shiga ta kuma kwanta a zuciyarta matuƙa da gaske don yanayinta da irin yadda take mu'amala hatta masu aikin da zai baka tabbacin mace ce ita da ta san darajar mutunta ɗan adam san ba ta fito a cikin irin matan masu arzikin da ke taka talaka suna wulakanta shi ba Sai da Alhaji Kabir duk ya iso gidan ne, na jima ta sulare ta koma sashen gwaggo. Bayan ta gaida shi ya amsa da sakin fuska. Shi ma babbar rigarsa da ta dame sa a jiki kaɗai ya yarbar akan kujera ya fice zuwa sashen gwaggon. A can ya samu mai girma hakimi da inna mai ro. Suna ta hira da gwaggo gwanin sha'awa. na jima na daga gefe guda ta mai da dukkanin hankalinta akan kallon TV. Wanda yake a kunne an saita shi akan tashar Arewa 24. Salamar Alhaji Kabiru Dukko Suka amsa yana mai karasowa cikin falon ya zauna kusa da gwaggo. Idanuwansa akan tilan ƙanwarsu Mairo ya sauke su yana mamakin ganin yadda ta lalace ta yi duhu wani abu ya ji mai tauri ya danne zuciyarsa don ko kaɗan bai ji daɗin hakan a ransa ba. Bayan sun yi musabaha da mai girma hakimin giwa sai ya mai da kai wajen duban inna Mairo tare da amsa gaisuwar da take masa cike da girmamawa. Najima sake gaida shi ta yi tana mai miƙewa ta fita waje don ba su waje ba tare da ta san inda za ta dusa ba kuma tunanin ya tsaya a kan? ta je ɗakin baƙi wajen yaya Auwalu. sai kawai ta nufa hanyar wajen kanta tsaye tana mai rabta sallama lokacin da ta isa ƙofar ɗakin Auwalu ya amsa sallaman najima yana mai ba ta izinin shiga ɗakin ta shiga ta samu wajen zama bisa kujerar da ke nesa da shi ta dube sa da murmushi akan fuskarta ta ce sane da hutawa yaya awwalu an barka kai kaɗai kana ta jira shi yasa na ce bari in zo in taya ka zama kafin su baba Hakimi su gama magana da kawu Kabiru. Awalu ya zama ta idanuwansa da ke cike da zallar ƙaunarta yana faɗin kin kyauta na jima. Dama duk zamana ni kaɗai ya dame ni. Da kaka ya fara janta da hira yana mai jin tsananin nishaɗi a zuciyarsa. Daga can bangaren gwaggon Kaduna da sayin na mai rakuwa, Baba Hakimi ne ke wa Alhaji Kabiru dukka nasiha mai ratsa zuciya. Yana mai tunasar da shi illar yanke zumunta da cin amanar 'yan uwantaka. Domin tabbas sun ci amanar zumunci da 'yan uwantaka akan yadda suka wofintar da inna mai ru. Na ɗaura laifin baki ɗaya akan Alhaji Kabir yana mai sanar da shi cewa a matsayinka na babban yaya a gare su kamata ya yi a ce lokacin da ka kula cewa mai ru ta daina zuwa inda kuke wajen goggo ka bincika da kanka ka gano me matsalar me kuma aka yi mata ko ke ta yi da ta yanke hukuncin nisantarku da mahaifiyarku amma sai kai bris ka ci gaba da biyo son zuciyan iyayenmu mata wannan da dama sune ke assasa wutar irin waɗannan rashin jituwar da ke faruwa tsakanin 'yan uba domin kaso casa'in cikin ɗari na lalacewar zumunci a gidaje iyayenmu mata ne ke jagorantar sa ba kuma sabida komai ba sai biye wa son zuciyoyinsu da mummunan kishin da ke rufe idanuwansu idan ba an yi sa'a da jajirtaccen uba mai sanya ido matuƙa da gaske ba sai ka ga kafin a ce kwabo sun raba kan 'yan uwa tare da jefa ƙiyayyar juna a zukatansu wanda wannan babban kuskure kuma babban zunubi ne domin Ubangiji ya yi tir da bawan da ke yanke zumunta tsakanin 'yan uwan juna kana da laifi matuƙa da gaske wajen yin biris da lamuran mairo alhali kai ka fi girman haƙƙin kulawa da ita sabida babban yaya makofin uba yake amma kai ka yi watsi da amanar da abbanku ya damƙa maka na rige ta da amana ku kuma maye gurbinta hakimi ya ɗan dakata domin baiwa yaya kabiru damar magana yaya kabirun da ya shiru yana mai faɗawa duniyar tunani da nadama sai ya ɗago manyan idanuwansa ya ɗaura akan inna mairo yana faɗin ki gafarce ni mairo tabbas mun yi kuskure sai dai fatan kada Allah ya maimaita sannan ke ma kina da kaso mai yawa wajen aikata kuskure Maryam dan bai kamata a ce kowane irin abu goggo ke miki zaki ki iya yin zuciya ki daina zuwa inda take ba ko da a ce ita ce ta buƙaci hakan da kanta domin su iyaye ba a fushi da su sai dai a yi ta bin su ana rarrashi da kwantar da kai har su gano kuskuren su amma ke sai kika nuna cewa tabbas ba ita ce ta kawo ki duniya ba domin da inna ce ke raye ko me take miki ai ba za ki iya daina zuwa gare ta ba don haka ke ma kin yi kuskure ba na buƙatar a gaba ki sake aikata makamancin hakan ki yafe mana baki mu kuskuren da muka aikata wajen wofintar da ke alhali mun fi kowa kusanci da ke kuma mu ya cancanta mu riƙe ragamar ki a lokacin da kika rasa miji da mahaifi amma ba mu yi hakan ba duk da cewa Allah ya bamu arziki da damar yin hakan ki yafe mana Wannan babban kuskuren Maryam. Insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Zan yi amfani da bakina wajen roƙawa Ali gafara gishima kafin ya zo ya roƙa da bakinsa. Idan ya zo gari, tunda a yanzu ya dawo ƙasar yana can da iyalinsa a garin Lagos. Ina Mairo ta jinjina kai tana sake share hawayen da ke zubo mata, wanda ba na komai bane sai na farin ciki da Allah ya nuna mata wannan ranar da take zaune gaban goggo da yayi Kabiru suna roƙon afuwa a gare ta Tabbas ta sake gaskata cewa mai haƙuri shi ke da nasara, sannan babu abin da ke dawwama a duniya, walau jin daɗi ko akasin haka. Baba Hakimi ya jima sosai yana nusar da Goggo da Alhaji Kabir illa abin da suka aikata, tare da sanar da su lalurar da ta kama mai ro Duk kuma a sanadiyar baƙin ciki da kuncin rayuwa ne da suka jefa zuciyarta a ciki. Don ba za a ce rashin ci ko sha ne sabbaba mata shiga kunci da yawan tunanin da har ya sanya ta kamu da ciwon hawan jini ba. saboda iyakan kokari yana yi da su wajen ganin ba su nemi abinci ko abin sha da kuɗin cefane sun rasa ba. Illar ƙiyayya gwaggo gare ta da kuma juya mata baya da suka yi ya janyo mata shiga halin kunci da yawan tunani. Jikin su gwagwaye mugun sanyi, tausayin Mairo ya sake kama su musamman Alhaji Kabir da har wani kunci da kunyar inna Mairo ya dinga ji ya sake baiwa Mairo hakuri tare da yi mata albishir da cewa komai ya wuce a yanzu don ba za su sake barinta ba. Hasali ma ta sanya aranta ta dawo hannunsa kenan da zama ba za ta koma ƙauye ba ita da ‘yarta sai dai kawai su je su yi ban kwana da mutanen garin su dawo ina mai ta dubi ya kabiru fuskar tana bayyana tsananin mamakin kalamansa domin ba ta yi zaton haka ba cikin gaggawa kafin ta iya cewa komai hakimi ya ce wani abu gogo ta riga su da faɗin tabbas mai ramu ba za ki koma ba kun zo kenan muna godiya da tarin karamci da ƙaunar da mai girma hakimi da iyalinsa suka nuna muku tabbas Hakimi ka cika amini na kwarai kuma wanda ya san girman halacci a rayuwa mai dawowar ta gare mu baki ɗaya shi ya fi dacewa a yanzu domin hakan ne kawai zai sake ba mu damar kusanci da assasa kaunar juna a tsakanin mu Mai girma hakimi ya jinjina kai yana jin wani abu mai nauyi na son danne zuciyarsa cikin murya mara amo yake fadin alhamdulillah da wannan hukunci naku hajiya gwaggo duk da cewa ni da dukkanin ahalina wannan hukuncin ba zai mana daɗi ba amma a zahirin gaskiya hakan shi ya fi dacewa mai ruwa ta dawo ƙarƙashin kulawarku ko don ku kula da lafiyarta da samar mata magungunanta a kan kari don a can ɗin wani lokacin kudin sayan magungunan kansa gagara yake za mu shiga alhini mai yawa idan ya kasance mun buɗe ido mun ga babu iyalan malam mahmuda a kusa da mu amma hakan ba zai hana mu taya mai farin ciki ba domin wannan shine irin gatan da ya dace ta samu daga gare ku Allah ya haɗa kanku ya ba baku ladan zumunci ke kuma mai ro ina fata barin ki garin giwa ba zai zama su lalacewar zumunci da ke tsakaninmu da juna ba ni da ahalina baki ɗaya. Hakimi ya kai ƙarshen magana fuskarsa na bayyana zallar alhini da irin kewar su inna da za su yi. Don sabo shegen abu ne, musamman su da suka riƙi juna tamkar 'yan uwa, inna mai ro ta share hawaye, tana duban hakimi a karon farko, ta ji wani irin abu na dukan zuciyarta game da shi, ta lumshe idanuwanta ta da sake buɗe shi a kansa ta ce, har abada hakan ba zai taɓa faruwa ba baban hanni domin ku ɗin kun zama wani ɓangare na rayuwarmu ni da na jima ba za mu taɓa manta halaccinku da ƙaunar da kuka nuna mana ba domin kun tallafe mu a lokacin da muka rasa dukkan gata kun riƙe mu tamkar jininku ba tare da nuna gazawa ko gajiyawa da mu ba wannan kaɗai ya isa ya sanya mu da goma muna yi muku addu'ar gamawa lafiya tare da damƙe igiyar zumunta tsakaninmu da juna za mu yi kewar da zai wuce yadda za ku yi namu hakimi domin da ku muka yi sabon da ku kaɗai kuke sanin farin ciki ko damuwar mu ku kaɗai ke fara kawo mana ɗauki a dukkanin abin da ya taso mana mai daɗi ne ko mara daɗi ku ne cin mu ku ne shan mu tare da suturar mu ta ya za mu manta dukkanin wannan alkhairin har mu kasa ci gaba da sadar da zumunta tsakanin mu da juna hakan ba zai taɓa faruwa ba hakimi ina sake godiya tare da fatan alkhairi ga rayuwarka da ta iyalanka baki ɗaya inna ro ta tsaye da maganar hawayen tsananin kewar da za su yi na baro garin giwa su dawo nan ɗin na wanke fuskarta. Goggo da yaya Kabiru ne suka ci gaba da tattaunawa akan hakimi za su tafi su bar Najima da Inna Mairo a nan ɗin. In ya so na zuwa kwanaki uku shi da gogo da su Inna ran za su yi mota guda su yi wa Inna Mairo rakiya zuwa giwa don su ban kwana da iyalan hakimi su kuma ɗauko abin da suke so. Inna Mairo ta dinga sharan hawaye tana tuno fuskar uwar gidan hakimi wato Inna Karima tana ayyana irin kewar juna da za su yi. Daga ƙarshe ya Kabiru ya janye hakimi zuwa ɓangarensa, ya yi masa masauki a ƙawataccen falansa na ƙasa, inda yake ganawa da baƙinsa. Sun tattauna muhimman lamura akan abin da ya shafi rayuwar Inna Mairo da ‘yarta na jima. Hakimi ya yi masa dukkanin bayanin da ya shafi yadda hawan jinin Inna ke yawan tashi, ya kuma sanar da shi abin da likita ya faɗi na cewa zuciyarta na barazanar kamuwa. Alhaji Kabir Duku ya dinga yi wa hakimi godiya tare da jin ƙaunar dattijan na ratsa shi dan hakimi ya fara zama dattijo don ya haura shekaru hamsin da takwas kaɗan ya rage ya kai shekaru sittin a duniya suka yi sallama da alhaji kabir bayan ya jaddada wa hakimi cewa suna nan tafi nan da kwanaki uku daga shiyar iyalinsa duka za su rako inna mai ran garin giwa don ta yi sallama da abokanan arzikinta shi kuma su yi godiya ga iyalan hakimin daga inna mai har gwaggo dajiya zainab dukkaninsu suka rako sakimi har bakin mota lokacin da za su tafi na na wani irin kuka mara sauti don ita ko kaɗan hukuncin cewa ba za su koma garin giwa ba bai mata daɗi ba domin da mutanen garin ta saba sannan su ta taso ta sani a matsayin komai nata don haka a yanzu farar ɗaya a ce za a rubuta da 'yan uwanta su hanni tana ganin tamkar rashin adalci ne da datse mata farin cikinta awali kansa kallon na ya dinga yi zuciyarsa na masa wani irin suya haka nan yake ji bai ji daɗin yadda za a ce ba za su koma giwa ba ya dinga mita a zuciyarsa yana faɗin dacin me yasa suka yi watsi da lamuransu sai a yanzu ne suka san da cewa inna mai ro ba za ta ci gaba da zaman karkara ba har hakimin ya shiga mota a wani mita yake a zuciyarsa yana ji tamkar ya sanar da najima sirrin zuciyarsa a kanta ya haɗe fuska ta mun lokacin da gwaggo ke masa fatan su isa lafiya alhaji kabir dukku kuwa matsawa yi daga jikin motar ya miƙa wa awwalu wata ƙaramar envelope mai ɗauke da damin kuɗi ya ce su sha mai da shi A wallu ya amsa ya yi godiya fuskarsa san babu walwala sai ma ƙarin baƙin ciki da alhinin daina sanya na jima da zai dinga yi a idanuwansa ke sake kassara zuciyarsa. Inna mai ro ta matsa har jikin motar tana sake yi wa hakimi godiya tare da yi masa addu'ar Allah kiyaye hanya. Ita kam na jima ta kasa isa bakin motar sai tsayawa ta yi daga nesa tana ci gaba da kuka. Mai cin rai. Nasirin da ke tsaye daga bayanta ne ke faman rarrashinta akan ta yi shiru amma ko duban Nasirin ɗin ta kasa yi, bare ta saurari rarrashin da take yi mata. Dukkanin zuciyarta na ga Swan ne da Luba, waɗanda ta san yau kwanan kuka za su yi idan suka ji labarin za a raba su da garin giwa su dawo nan ita da innarta. Ita ko kaɗan hakan bai yi mata daɗi ba, don duk yadda gwaggo ke wani nuna nadamarta ba birge ta take yi ba. Sai ma sake jin zafinta da take yi a cikin zuciyarta idan tana tuna irin yadda inna ke kuka da idanuwanta na irin bakin cikin da ƙiyayyar da gwaggon ta nuna mata. Wannan matsin da kuke gani shine kaska wato raɓi mai jini. Wannan matsin mai taken kaska hajiya ta in kika yi matsi da shi zai matse ki ne gam yadda kika san an saka miki super glue. Zaki matsi da shi ne tsawon minti talatin hajiya ta ranar da kike so ki rikita mai gidanki ya yi ihun daɗi gami da kowa. Ina matan da suke fama da buɗewar gaba, rashin ni'ima, jin zafi a lokacin saduwa? Ina matar da mijinta baya jin daɗinta sannan baya gamsuwa da ita? Ina macen da take cewa ba ta filin wato kwata-kwata ba ta sha'awa? ‘Yar uwa ki amfani da wannan maganin mai suna kaska. Shi wannan kaska ɗin yana ƙara wa mace daɗi da kuma ni'ima sannan kuma yana matse gaban mace. Ga irin matan da suke fama da irin datti na mara da yake sawa kwata-kwata ba sa jin sha'awar namiji, yake kuma ɗauke musu ni'ima, kuma namiji ko da ya kusance su baya jin daɗin su. Kaska yana wanke duk wata ƙazanta da datti da ke marar mace ko kuma gaban mace. Sannan kuma idan kika yi amfani da wannan kaska ɗin, ke da kanki za ki san cewa eh kin yi amfani da magani mai inganci. Saboda za ki dinga jin ki tamkar wata 'yar shekara goma sha hudu da ke tashan balaga. saboda haka ma ba a amfani da shi sai kin tabbatar da cewa bai fi saura minti talatin ku haɗu da mai gidanki ba saboda shi imajensi ne da zarar kin yi amfani da shi zai fara miki aiki sannan ki ji tsoron Allah don in har kika yi amfani da wannan kaska ɗin mijinki ya kusance ki yanda kika san kaska haka zai dinga liƙe miki da haka in kin san ma baki da juriya kada ki amfani da kaska saboda duk inda kika yi namiji yana manne da ke don ko fita yayi Allah Allah yake ya dawo gare ki kuma duk abin da kika tambayi namiji yana rawar jiki haka zai miki saboda yana ɗauke da sirrin mallaka da kwarjini a cikinsa sau uku kacal ake amfani da shi a wata sannan kayayyaki na a wajena kaɗai ake iya samun sa. ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya mira za su iya tuntuɓa ta ta waya kamar haka 070